Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Laraba 4 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanin labarai. Shugaban Iran ya bayyana goyon bayansa ga ɗan gaban goshinsa. Wasu ƙungiyoyin agaji a Habasha sun ce an hana su gabatar da ayyukan agaji. Kana rahotanni suna nuni da cewar ƙungiyar 'yan ta'adda ta IS tana ƙara farfadowa labaran kenan. To ko yaya aka samu kashe wasu masu ansar kuɗin fansa a jihar Taraba ta Najeriya? Inda za a gamu da aka nan kuɗin aka musu kofar rago aka yi nasarar kashe biyu daga ciki. A jihar Filato ta arewacin Najeriya kuwa fargabar yiwuwar a fuskanci karancin abinci ake ko me yasa? ana fama da ishu na kashe-kashe ishu na kone-kone gidaje da ishu na yayan kan abincin da suke gona sannan kamar kowace ranar laraba yau ma za a ji shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faru sanyin na ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asuba tare da fatar an wayi gari lafiya. Shugaban addini a Iran ya bayyana goyon bayansa a hukumance ga ɗan gaban goshinsa mai tsatsauran ra'ayi a matsayin shugaban ƙasar na gaba a jiya talata. Kwanaki biyu kacal kafin rantsar da Ibrahim Raizi a wani lokaci mai matukar mahimmanci ga Iran da ma gabas ta tsakiya. kasar tana ci gaba da fama da takunkumin amurka wanda ya lalata tattalin arzikinta kana ya haifar da faduwar darajar takardar kudin kasar wanda ke shafar iraniyawa talakawa ƙarin mawuyacin hali da iran ke ciki ya hada da ƙaruwar yaduwar annobar coronavirus inda hukumomi suka ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar da suka kai kimanin mutane dubu talatin da tara a jiya talata kusan mutane dubu biyu fiye da waɗanda aka samu a ranar da ta gabata. A cikin jawabinsa, Ayatollah Ali Kumaini ya shawarci Raizi tsohon ministan shari'a da ya karfafa gwiwar talakawan ƙasar da inganta kuɗin ƙasar. Shakku game da dawowar sabuwar yarjejeniyar nukiliyar Tehran da ta wargaje a shekarar 2015 wacce ta sassauta takunkumin Iran a madadin takaita shirinta na nukiliya sun zama girgije mai duhu wanda ke taɓarɓarewa a kan gwamnati mai shiga tsakani. Rushewar yarjejeniyar nukiliyar lokacin gwamnatin tsohon shugaban Amurka Donald Trump wanda ya janye Amurka shekaru uku da suka gabata ya yi illa ga gwamnatin shugaba Hussein Rouhani mai barin gado wadda ta ga shahararsa ta ragu. Rouhani ya murtake fuska a duk lokacin da ake bikin na amincewa. Wasu ƙungiyoyin agajin ƙasa da ƙasa guda biyu sun ce gwamnatin Habasha ta dakatar da wani bangare ko kuma dukkan ayyukansu a halin da ake ciki babban jami'in agaji na majalisar ɗinkin duniya ya gargaɗi mahukuntan habasha cewa zarge-zarge da ake yi wa ma'aikatan agaji a yankin tigray mai fama da wasu sassan ƙasar yana da haɗari kuma dole a daina martin griffiths ya yi magana da manema labarai a cikin wani sabon yunkuri na neman ƙarin abinci da sauran kayan masrufi zuwa cikin Tigray, inda dubban mutane ke fuskantar yanayin yunwa kuma ana zargin gwamnatin Habasha ta toshe kafar taimako. Ƙungiyar likitoci ta Doctors Without Borders da ta hukumar kare 'yan gudun hijira ta Norway, Norwegian Refugee Council sun ce gwamnatin Habasha ta dakatar da ayyukan su a ranar talatin ga watan Yuli. Labaran duniya kuke sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Fiye da shekaru biyu bayan rushewar daular da ta ayyana kafawa da kanta da alama kungiyar ta'addanci ta Daesh. tana ƙoƙarin sake gina sojojinta a hamadar Siriya ta wajen amfani da yara 'yan maza da ma ƙananan yara wanda aka sari aka kawo su a ɓoye daga sansanonin 'yan gudun hijira da ke arewa maso gabashin Siriya. Wannan bayanin wanda ya samo asali daga bayanan leƙen asiri na sojin Amurka wani bangare ne na rahoton da babban speta janar na ma'aikatar tsaron amurka ya fitar a jiya talata kan ayyukan amurka na ƙawance a siriya da iraki musamman rahoton ya yi gargadi da cewar duk jerin har-hare da sojojin sdf na siriya da ke samun goyon bayan amurka ke kaiwa is wanda aka fi sani da isis ko daesh na ci gaba da yin tasiri sosai a yawancin sansanin da kuma 'yancin walwala wanda hakan ya bata sukunin rinjayar yara marasa galihu don ɗaukar su aikin soji. Ƙungiyar IS ta fi ba da fifiko wajen fitar da yara maza daga waɗannan sansanonin zuwa wuraren horaswa a cikin hamadar Siriya in ji rahoton inda ya kawo bayanai daga hukumar leken asirin tsaron amurka kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Inda aka sake yin shigo-shigo ba zurfi ma miyagu masu ansar kuɗin fansa har aka kashe biyu daga cikinsu sauran kuma suka gudu suka bar ladarsu. Salisu Muhammad Lado gare ka. Alamar rashin tsaron dai a jihar Taraba ya sake sauya salo inda masu garkuwa da mutane ba sa jin shakkar kawo wadda suka yi garkuwa da shi kusa da gari domin an san kuɗin fansa. Hakan ya faru ne a karamar hukumar Gasol a wani yanki mai suna Borno Buru-Buru inda 'yan sintiri suka yi nasarar sheke biyu daga cikin masu garkuwa da mutanen har lahira tare da kuma karɓo wadda aka yi garkuwa da shi ba tare da an shi ko kobon sisi ba. Sun koyi wannan nasarar ne sakamakon kwanton bauna da suka yi masu garkuwa da mutanen. Muhammad Dallami shine jami'in yada labarai na karamar hukumar gasol a jihar taraban shine wanda ya shaida mana akwai wannan lamarin akwai masu garkuwa da jama'a wanda suka dauki wani mutumi a sabon gida a wani kawai mai suna borno kurukuru daga bisani kuma a mutanen yankin sun tsegunta masu yan dilanti wato yan sintiri a inda aka je domin su kai kuɗin da suka bukata daga bisani suka yi kwanton fauna a inda suka yi artabu da wa'yanda suka zo karban kuɗin har ma guda biyu suka rasa ransu kamar yadda labari ya tabbata yan sintiri ne suka samu nasarar eh, kashe mutane guda biyu daga cikin yan garkuwa da jama'a din hakan ta sanya na tuntuɓi rundunar yan sandan jihar taraban domin jin yadda lamarin ya auku dsp abdullahi usman shine kakakin rundunar yan sandan jihar taraban ya ko shaida min cewar lallai lamarin ya auku kamar yadda ka tambaya kwarai lallai akwai faruwar haka eh, akwai eh, wani ba Allah mai suna Alhaji Babangida Gambo da yan garkuwa da mutane suka garkuwa da shi wanda yan wasu suka nemi biyan biyan diya don aka amso shi daga hannun yan garkuwa da mutanen sun yarda ne akan za a bada dubu dari uku da su yan garkuwa da mutanen wanda suka yarda cewa za su karɓi wannan dubu dari uku to nan inda aka za a gamu da a karɓi wannan kuɗi ne aka su kofar rago aka yi nasaran kashe biyu daga ciki wayannan da suka zo da shi wanda ya garkuwa da shi shi Alhaji Babangida Gambo wayannan duk dai mazauna garin Borno kurukuru ne can yankin a lokacin da nake hada wannan rahoton na yi kokari domin jin ta bakin wanda aka yi garkuwa da shin ya ko tabbatar mun da cewa ba zai samu damar yin magana ba akan wannan lamari su ma a nasu bangaren yan bijilantin na karamar hukumar gasol na yi kokari domin ji ta bakin su sai dai an shaida mun cewar suna bakin daga a cikin daji salisu muhammad garba sashen hausa na muryar amurka daga jalingo a najeriya a gaida salisu ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta zargi gwamnatin Iraki da azabtar da fursunoni da ake tsare da su a wuraren tsare mutane a ƙasar. Rahoton na Majalisar Ɗinkin Duniya ya taɓo batun halin da ake ciki a wuraren tsare mutane tun daga ɗaya ga watan Yulin 2019 zuwa 30 ga watan Afrilu na 2021. An haramta azabtarwa da cin zarafi a ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa. Iraki ta amince da babban taron ƙasa da ƙasa kan azabtarwa a shekarar 2011 kuma tun lokacin ta kafa dokokin ƙasa da ke hukunta masu azabtarwa. matsalar ita ce gwamnatin bata aiwatar da matakin kariya don hana azabtarwar ba don haka aikin ya ci gaba da faɗaɗuwa a ƙasar wannan kimantawar a cikin rahoton da ofishin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya da taimakon agajin majalisar ɗinkin duniya a iraki ya dogara da shi da hirar da marubuta suka yi da kimanin mutane 235 da aka hana wa walwala. Mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya, Mata Hurtado, ta ce sama da rabin waɗanda aka yi hira da su sun bayyana da irin yadda aka azabtar da su musamman wajen amfani da wutan lantarki da sa musu shokin ko kuma sa musu ankwa da ɗaure su a sama. ta ce wasu da ake tsare da su sun bayyana duka duka da jami'ai ke yi da bututun karfe a ƙarshe kuma fadar shugaban amurka ta white house ta sanar a jiya talata cewar amurka ta aika da allurai sama da miliyan ɗari da goma na annobar covid-19 da amurka ta yi zuwa ƙasashe fiye da sittin. a cikin wata sanarwa fadar white house ta ce mafi yawan alluran an aika su ne ta hannun hukumar lafiya ta duniya wanda ke kula da shirin covax kana da kungiyar tarayyar afirka da kuma kungiyar haɗakar al'ummar caribbean fadar white house ta ce gudunmawar tana nuna cika alkawali da shugaban amurka joe biden ya yi na ba da allurar rigakafi miliyan tamanin, ga sauran ƙasashe a duniya kuma an biya kuɗin alluran ne kan ɗaruruwan miliyoyin ƙarin allurar waɗanda Amurka za ta isar da su a cikin makonni masu zuwa. Sanarwar ta ce gwamnatin Biden za ta fara jigilar rabin biliyan na allurar Pfizer BioNTech zuwa ƙasashe ɗari daga cikin ƙasashen duniya masu ƙaramin ƙarfi. a gaida Yusuf da karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda ake jin shirye-shiryenmu kai tsaye inda za kuma a iya sauraron mu ta kafafen Facebook, Twitter da Instagram a duk lokacin da ake so. Yanzu kuma bar mu sake komawa kan rahoto wanda zai sake kai mu Najeriya inda rundunar 'yan sandan jihar Filato ta sha alwashin kama wasu masu fada a ji da aka same su da hannu dumu-dumu a tashe-tashen hankulan da suka faru a sassan jihar. Zainab Babaji gare ki. Rundunar 'yan sandan jihar plato ta ce ta gano wasu shugabanni da aka ba da belinsu ake kuma mika yatsa a kansu kan hare-haren da aka yi a wasu sassan arewacin jihar Plateau. kwamishinan 'yan sandan jihar plateau edward ebuka ya shaida wa manema labarai hakan bayan wani taron gaggawa da gwamnatin jihar plateau ta kira don dakile matsalolin tsaro da ya kazanta a kananan hukumomin basa da riyom a nan jihar plateau kwamishinan 'yan sandan na jihar plateau ya ce an jibge jami'an tsaro a wuraren da ake rikicin kwamishinan 'yan sandan jihar plateau edward ebuka kenan ke cewa za a kama shugabannin. the of leaders some of them have been fingered in these present attacks. Akwai shugabannai da dama da an ba da belinsu ne, kuma wasunsu an mika yatsa a kansu a wannan hare-haren. Kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Plateau, Mr. Dan manja ya ce gwamnati na iya kokarinta ya dai rage wa masu aiwatar da hukunci ne su yi aikinsu. Akwai waɗanda ma har an kama ba wai ganowa kawai ba an kai su gaban kuliya an ba da belinsu kin san yadda harkokin shari'un namu suke a Najeriya ba ka da hurumi ka ajiye mutum ya fi wasu kwanaki za ka ga kungiyoyi daban-daban suna ka zai kawo wani gurin da gwamnati ba wanda za ta iya yi idan e, e, kotuna ba su tabbatar da wannan mutum e, da hannunsa a ciki ba to har yanzu mutanen da ake kama su da irin wayannan da biyu ba hukunta su ba wannan alhaki ya rata wuyan yan sanda ya rata wuyan kotuna mamba mai wakiltar riyon a majalisar dokokin jihar plateau timothy danton ya ce majalisar ta damu da abubuwan da ke faruwa eh, muna kokari dai mu ga yadda za a yi zama wanda za a tattauna tukuna a ga yadda za a gane ko menene dalilin wannan abu ko a nema a sauki. To ya batun jami'an tsaro fa. To jami'an tsaron suna daidai dai kokarin su da yi amma a kwanan baya na dinga magana cewa mu arewa ba mu ga kokarin su yadda da kaman yadda su jami'an tsaro na barkin ladi suke yi ba. Domin sun sami wani Colonel Abdulsalam wanda ya fito da hanyoyi wanda ya kawo zaman lafiya wurin amma jiya da na je shi kwamandan namu na riyom ya bani assurance cewa zai yi wani abu a kwanan nan kuma zan gani. Shi ma mamba mai wakiltar Rukuba Irigwe a majalisar dokokin na jihar plateau Musa Aga Avia ya ce in ba a ɗauki kwararan matakai ba za a sami matsalar karancin abinci nan gaba. Ana fama da ishu na kashe-kashe, ishu na kone-kone gidaje da ishu na yayan kan abincin da suke gona. wannan kin san ya zama matsala ne sosai in ba wayan dauke kwarare matakai ba to akwai alaman na yunwa rikicin na kwanan na a tsakanin fulani da kabilar irigwe a jihar plateau ya yi sanadin rasa rayuka kone gidaje amfanin gonaki da dabbobi zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria a gaida zainab wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka, a yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. jam'iyyar apc mai mulkin najeriya ta soma zaben shugabanninta a matakin gundumomi a duk ƙasar to sai dai zaben ya bar baya da kura a yadda jam'iyyar adawa ta pdp ke ganin ma ya haramta sakamakon hukuncin kotun koli. Jama'a Assalamu alaikum. A ranar Asabar da ta gabata ne jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta soma gudanar da tarukan zaben shugabanninta inda ta fara da na gundumomi da ƙananan hukumomi wanda kuma ya gudana tare da rahotannin samun cece kuce da rikice-rikice da dama a wurare daban-daban. To sai dai babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta fitar da sanarwa. tana gargadin apc da cewa wannan zaben da ma waɗanda take shirin gudanarwa nan gaba a matakin jihohi da ƙasa baki ɗaya duk ba halattattu ba ne a ƙarƙashin kwamitin rikon ƙwarya na jam'iyyar na ƙasa da gwamnan jihar yobe mai malabu ne ke jagoranta kakakin jam'iyyar ta pdp na ƙasa ibrahim umar tsauri ya bayyana dalilansu na wannan da'awar a mu kalli wancan hukunci na kotu akan zaben gwamnan jihar ondo in ka lura abin da hukuncin ya gwada shine inda mu jam'iyyar pdp mun sa malabu ni a cikin waɗanda ke ƙara da yau gwamnan an sallame shi wannan shine abin da suloyi suke ce ma takanakalite. a domin tsarin mulkin najeriya sashe na 183 ya faɗi ƙarara cewa mutum ba zai rike mukami nazartarwa ba guda biyu wanda shi ne mai malabu nike rike da yana executive governor na yobe kuma yana chief executive na apc kaga anan ya kare tsarin mulkin najeriya ya mai kalan tsaye sa'an nan tsarin mulkin apc nasu na jam'iyyarsu sashi na goma sha bakwai karamin sashi na hudu ya faɗi ƙarara cewa babu wanda ke iya da ikon rika mukamai guda biyu a lokaci ɗaya wani suka zartarwa ne amma mai malabu ne na yin waɗannan to kaga idan har wannan ta tabbata wanda kowa ya san haka it means duk abun da mai malabu ne ya yi ya zama abun da lauyi ke ce ma annullity wato ba zai tsaya ba kenan bayan wannan a yau apc ba ta da executive jiha na national ba ta da shi ba ta da jiha ba ta da ƙanan hukumomi to shi kau zaɓe irin wannan sai an zanna ah, abun da muke ce ma national working committee kuma nec ta yi approving nashi to yau ba a iya kiran nec saboda babu mambobin nec din a apc to a ina mai malabu ne ya samu hujja da kwarin gwiwa da doka wadda ta ce zai iya yin waɗannan congresses din ya kare tsarin mulkin najeriya ya kare tsarin mulkin jam'iyyar shi sa'an nan ma ya ma karya tsarin mulki na hankali duk abin da mai ba a ya zama kamar ba a yi shi ba in dai za a bi shari'a. To sai dai a martani da jam'iyyar APC ta mayar akan wannan iddi'ain cewa ta yi PDP ba ta fahimci hukuncin kotun kolin ba. A ta bakin ɗaya daga cikin 'yan kwamitin rikon jam'iyyar na mai malabu ne kuma babban lauya farfesa tahir mamman. Matsayinmu ne shine ba abin da ya canja mana. Ehm, hukunci wadda kotu ta bayar mun samu nasara a wurin kuma kotu bata ce yanke hukunci akan wani abu wanda ya shafi mu directly ba in ka shiga a cikin harkar rayuwa ka ce ehm, kana fargaba wani abu da zai taso to lalle kuma ba za ka yi aiki din ba so mu yana tafiya zai tafi kuma yadda aka tsara shi za a ci gaba da yi kore to shin anya jam'iyyar ta apc ba ta fargabar faruwar wani al'amari maras daɗi da watakila kuskure a gudanar da zabukan zai iya haifarwa nan gaba? To, ba za mu yi fargaba ba don kotu ta riga ta yanke hukunci akan abin da yake gabanta. Abin da suke kawo zancensa a kai baya gaban mu baya gaban kotu. To, me yasa za mu fargaba? Za mu zauna muna tunani mai yiwa mai yiwa, ai ba aiki akan mai yiwa mai yiwa. So, mu tsaya za mu ci gaba da aikinmu ba wani shakka ba wani Eh, fargaba a kai masani sha'anin shari'a da kundin tsarin mulki barista mai nasarar ibrahim kogo umar ya yi fashin baki akan wannan dambarwa to wannan shari'a da wannan hukunci da babban kotun koli ta najeriya ko in ce kotun allah isa wato supreme court ta bada hukunci ne wanda yake yana da tasiri sosai akan harkokin demokradiyyar najeriya eh, in ba don dan kyale-kyale kaɗan wanda yake su waɗanda suka shigar da kara wato eyita jegede suka yi kuskure ba su sanya ba da shi gwamna a kirar da luda ya rasa kujerar shi a sakamakon wannan hukunci abinda da ba su yi ba shine sun yi kuskure da ba su sanya shi shugaban jam'iyyar apc na riko wato gwamna mai malabuni a cikin waɗanda suke kara ba wanda da sun yi ɗin da hukuncin ya wargaza abin nan don abin ya fito da bayani shine idan mutum yana rike da wani mukami ne na gwamnati wato mukami kamar gwamna kenan ko huduma ko ma wani irin mukami ne na nadawa ne ko na zaɓe ne to <laughs> a daidai da kurumi sashe na 183 na 1900 da tsarin mulkin na 1999 to ya haramta mashi rike duk wani mukami kuma da zai rike musamman ma idan mukamin ya shafi wani alfarma ta albashi ko kuma ta takardar dauka aiki ko kuma wani abu to saboda haka wannan shine sai ba su sanya shi gwamna mai malabu ne ba wanda da sun sanya shi a ciki to labudda da duk wasu abubuwa ko kuma wasu matakai da jam'iyyar apc ta dauka da abubuwa abubuwan da take shirin ɗauka a nan gaba to zai kai ga ya zama rusasshe ya zama haramtacce tun da sun yi ne a ƙarƙashin shugabanci wanda ta fuska doka baya da ta shi ko kuma matsaya to amma duk da tun da yake ba su sanya ba to ya tsaya haka sannan idan aka yi la'akari kuma da shi hukuncin ita babban kotu din wato ta kara kaifi ko kuma ta ba da makamai ga waɗanda suke suna adawa da shugabancin shi mai malabuni ko kuma tsarin yadda aka yi ma aka ce shi a matsayin shi na gwamna ya zama mai riko to wannan ya ba su kaimi na cewa za su iya zuwa su kalubalance shi a kotu domin idan muka la'akari da sashi na goma sha bakwai na tsarin mulkin jam'iyyar apc to duk wani wanda yake yana rike da mukamin gwamnati ko kuma mukami na nadawa to an ce ba zai iya rike wani mukami na shugabancin jam'iyya ba kuma karkashin hurumi na 25 na tsarin mulkin jam'iyyar apc shi abin ya kamata a yi shi ne sai a yi kokari shi shugaban jam'iyyar apc ko kuma biyu bisa uku na 'yan majalisar gudanarwa na jam'iyyar apc sai su amfani da wannan hurumi na sashe na 25 sai su kira taro taro sai a zo a yi maza a duba wannan domin a yi gyare-gyaren da ya kamata kar a ci gaba da fara waɗannan tare-taro da ake yi na matakai na maza ne zuwa jiha har zuwa na tarayya a zo a zaɓi shugabanni kuma kotu ta ce a'a duk zaɓen da aka yi zaɓen banza ne saboda tun farko shi kan shi eh, shugabancin na jam'iyyar wanda yake karkashin gwamna wanda yake na rantsatsen shugaba ne ya kuma na an sa albashi da sauransu za a zo a haramta wannan to kaga maimakon maimakon abu yau abu wanda yake daga baya a zo a yi fargar jaji gara jam'iyyar apc ta yi gyaran da ya kamata ta yi da kira taro dinta a zo a yi wannan gyara din yi abin da ya kamata daidai da doka ko kuma yi amfani da hurumi na sashe na sha uku na tsarin mulkin jam'iyya wanda yake za a iya amfani da shi wato a kira amintattun jam'iyya iyayen jam'iyya wato board of trustees wanda shugaban kasa mana cikin su a kira a sake duba wannan abu a yi hanzari a yi gyaran da ya kamata don a yi abu wanda yake da inganci ta fuskar madogarar doka. To a yayin da muke kokarin hada wannan shirin sai ga labari da dumi-duminsa da ke bayyana cewa wasu shugabanni bakwai na jam'iyyar pdp na ƙasa sun yi murabus daga mukamansu shugabannin da suka yi murabus sun hada da mataimakin sakataren kudi mataimakin mai ba da shawara kan sha'anin shari'a mataimakin sakataren watsa labarai mataimakiyar shugabar mata da mataimakin sakataren tsare-tsare na jam'iyyar na ƙasa waɗanda suka ba da dalilin cewa an maida su saniyar ware a sha'anin tafiyar da jam'iyyar za mu bi kadin wannan al'amari domin kawo muku cikakken bayanai a shirin mu na gaba yanzu kam muna godiya ga wakiliyar sashen hausa madina dauda cuba hero ne ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice. Shugaban addini a Iran ya bayyana goyon bayansa a hukumance ga ɗan gaban goshinsa mai sassauran ra'ayi a matsayin shugaban ƙasa na gaba a jiya talata. kwanaki biyu kacal kafin bikin rantsar da Ibrahim Raisi a wani lokaci mai mahimmanci ga Iran da ma gabas ta tsakiya. Wasu kungiyoyin agajin ƙasa da ƙasa guda biyu sun ce gwamnatin Habasha ta dakatar da wani ɓangare ko kuma dukkan ayyukansu a halin da ake ciki. Babban jami'in agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gargaɗi mahukuntan Habasha cewa zarge-zarge da ake yi a kan ma'aikatan agaji a yankin Tigray mai fama da waɗannan matsalolin abu ne da ke cike da haɗari kana dole ne a daina. Haka zalika an ji cewar fiye da shekaru biyu bayan rushewar daular da ta ayyana kafawa da kanta da alama kungiyar ta'addanci ta Daesh tana ƙoƙarin sake gina sojojinta a yankin Siriya. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya tani gabatar da shirin da Chiba Hero jojo ne da ya haɗa sai kuma injiniyanmu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.